Sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayanku da wannan maraicen Alhamis 4 ga watan Fabrairu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com. sai kuma ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. thank you Yau shirin zai duba irin matsalolin da karancin abinci ke haifarwa a rayuwar ɗan adam da rashin cin abinci mai gina jiki da kuma irin hanyoyin da za a bi a haɓaka noma. noma daidai. wanda bai ka aiki kwale ba dubbai a jama'ata don haka sai an gama da noma a kayan su riga a sai Jamila ga kuma matsalar dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira waɗanda ke zaune a sansanoni babu isasshen abinci. Su ma yaya za a yi a haɗa hannu a taimaka musu su iya noma abin da za su ci. ma'aikatan gwamnati alhaji musa dan gwailu shi ma ya yi jama'a kowa ya kama noma da gaske ni ma alhaji dan gwailu baya na aje ku na na je sakkwato can gidana ni ma zan koma a gona in kama noma Don tattauna waɗannan batutuwa mun gayyato ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar jihar Jigawa, Sanata Muhammad Ubali shittu ɗan kwamitin kula da albarkatun ruwa da kuma aikin gona a majalisar. Amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook, ku biyo shirin yau da gobe, shirin matasa ku sha labari. Yau da gobe wannan maudu'i naku ya zo daidai kan lokaci, domin idan aka yi la'akari da yadda kasuwar man fetur ke daɗa rikitowa a kowace rana sai mu ga cewa ba wai 'yan gudun hijira kaɗai ba, har ma waɗanda ke zamna a ƙauyuka da garuruwansu ya kamata gwamnatocin jihohi su tallafa musu da muhimman kayan aikin gona domin ciyar da ƙasa da abinci da kuma rage musu zaman kashe wando. Tabbas wannan shawara ce mai kyau wadda ya kamata ba wai gwamnatocin jihohi kaɗai ba har ma gwamnatin tarayya ya kamata ta yi amfani da ita ganin yadda kasuwar mai ke yin ƙasa a kowace rana domin idan muka dibi matsalolin da ƙasar mu ke fuskanta a yau sai mu ga cewa sun hwari ne sakamakon kwancin rubabban kwan da muka yi da albarkatun man da muka yi muka yi watsi da harkar noman da muka gada kaka da kakanninmu. Sako daga Aliyu Usman taka lahiya. Dole a dawo da noma idan ana son zaman lafiya a Arewa, sako daga Jibrilu Musa. Eh, to yau da gobe ni a tunanina, ai komai sai da zaman lahiya ke yiwuwa. 'Yan gudun hijira ina su ina yin noma? mutanen hankalinsu bai kwanta ba abin da ya kamata gwamnati ta yi a nan shine kawai ta samarwa matasan da ke cikin 'yan gudun hijirar sana'ar da za su riƙe kawunansu da iyalansu har ma su taimaka wasu gwamnatocin da ake tashe-tashen hankula a jihohinsu su matsa ƙaimi wajen wanzar da zaman lahiya mai ɗorewa a yankunansu in ya so sai a yi maganar noma da kiwo tunda zaman lahiya ne ke sa ɓera ya kai zumunci gidan kyanwa sako daga hassan ibn muhammad almangawi macina Gaskiya wannan zai kasance hanya mai sauki da za ta dawo wa 'yan gudun hijira nutsuwa da kwanciyar hankali kuma zai taimaka wajen kare 'yancin yaransu musamman mata. Sako daga Muhammad Kabir Naijaman. Hmm. Da zara an ambaci noma sai zuciyar matashi ta tsinke domin ko a duniya babu abin da matashi ya tsana tamkar noma. Amma abin da matashi bai sani ba shine noma shine tushen arziki, ya kamata gwamnatoci su zamanantar da wannan noma domin ya daina baiwa matashi tsoro. Sako daga Idris M. Idris turu mijin Asababu. Hmm, noma na duke tsohon ciniki, kowa ya zo duniya kai ya tarar. gaskiya wannan shiri idan ya dore zai taimaka kwarai da gaske amma mu matasa da zaran an furta kalmar noma sai mu ya faɗi. Da hukumomi za su fitar da wata doka ƙarƙashin wannan shiri na tilastawa matasa majiya ƙarfi cikin 'yan gudun hijira amsar wannan shiri, to kuwa da sun samu albarka mai yawa kafin komai ya lafa su koma su Sako daga baba ga na zangon daura. Yau da gobe hakika inda gwamnatoci za su yi aiki da wannan maudu'i da 'yan gudun hijira sun hita daga halin rashin abinci. Sako daga Buhari Alhassan Wangara. Yau da gobe Hausawa na cewa noma na duke tsohon ciniki kowa ya zo duniya kai ya tarar. Ya kamata gwamnonin arewacin Nigeria su goma sha tara da su haɗa hannu wuri guda domin ganin an taimaka waɗannan 'yan uwa namu 'yan gudun hijira ta hanyar rarraba su zuwa sauran jihohi kamar yadda ake yi wa 'yan gudun hijirar Siriya a tarayyar Turai domin ganin sun samu kyakkyawar rayuwa. Sako daga mai sauraron ku Sani Hamza Harbau, karamar hukumar Tsanyawa a jihar Kano. mu ma a kamaru muna so gwamnati ta taimaka mana da taki don ciyar da aikin noma gaba sako daga annur tukur garin mulbudai jamhuriyar kamaru da al'ummar najeriya za su samu tallafin noma da za su ciyar da afirka baki daya sako daga aliyu ibrahim zawiya gusau yau da gobe inda gwamnatocin jihohi za su ware gonaki da kuma samar da ingantaccen iri da kuma taki da matsaro wa matasa da 'yan gudun hijira da za a noma isasshen abinci sako daga ayuba inuwa e wannan gaskiya ne da dai a ce hankalin gwamnatocinmu zai juyo kan 'yan gudun hijira da ke zuba a sansanoni daban-daban su taimaka musu da iri maganin feshi taki da kuma filayen noma to kuwa tabbas da abinci ya wadata tsakaninsu ta inda ba sai sun roƙa ba sako daga mudassir muhammad ta fawa balewa voa wannan abu ne mai sauƙi har inda gaske ake za a cire ha'inci da siyasa to tabbas babu kamar noma kuma noman zamani a inda za a rinka amfani da fasahohin kimiyya ta yin tsimin ruwan damana da kuma tare magudanan ruwa don a maida su dam sako daga ussa hannatu Gaskiya hakan ya dace domin yin hakan zai sauƙaƙa wa gwamnati ciyar da su. Amma kuma ƙalubalen da ke gaban gwamnatin waɗannan jihohin shine samar musu da ingantattun iraruwa da kuma taki kyauta. Saƙo daga Insfecto Jabir Jafar Paymaster Malumfashi. ai ba sai 'yan gudun hijira ba kawai abinda muke so gwamnati ta yi a kan noma don allah a kawo ma talakawa taki isasshe wanda duk inda manoma suka za su wadata da taki in dai har gwamnoni suka yi ma talakawa haka insha allahu arzikin najeriya zai ƙara bunƙasa sako daga sani a sani ba lalle ba sai 'yan gudun hijira ba tare da al'ummar ƙasa baki ɗaya idan da gwamnati za ta miƙe tsaye cak a harkar noma musamman noman rani to wallahi da za a samu sauƙi sosai kamar bunƙasa tattalin arzikin ƙasa raguwar yunwa da talauci a cikin al'ummar ƙasa baki ɗaya ga kuma samar da kuɗaɗen shiga tun daga matakin ƙaramar hukuma jiha da kuma gwamnatin tarayya saƙo daga comrade abdullahi mansur dutse a gani na ya kamata gwamnatocin jihohi su ware kaso mahi yawa a kasahin kuɗi don tallafa ma manoma domin man fetur baya da tabbas saboda haka mu kama noma na duki tsohon ciniki kowa ya zo duniya kai ya tarar noma tushen arziki noma yanke talauci saƙo daga lawal muhammad hakimi marmara road unguwar shanu kaduna najeriya to da yin hakan shine daidai wallahi Ma'ana idan har gwamnatocin jihohi za su ba su tallafin yadda za su yi noma domin su samu abinci da aikin yi ganin yadda 'yan gudun hijira suka bar gonakinsu da suke nomawa a latilas don haka 'yan magana ma sun ce da a baka kifi gara a koya maka yadda ake kama kifin sako daga baffa haruna bajoga malamin makarantar jalingo primary school a shaka A gaskiya mu matasa muna son aikin gona, to amma tsakani da Allah wallahi takin da zan samu in kai in zuba ke da wuya, sai a haɗa mutum huɗu buhu guda ko mutum shida. To ta yaya noma zai bunƙasa? Idan ka je kasuwa za ka sayi taki sai ka sai da buhun masara uku akan buhun taki biyu, don haka ina kira ga ministan aikin gona da gwamnonin jihohi da su taimaka mana da taki da araha da kuma wuri kahin damana ta sabka. domin bunƙasa aikin gona sako daga aminu ala katsina state nigeria to tabbas haƙƙi ya rataya kan shugabanni da aka wakilta don taimakawa 'yan gudun hijira ci gaba ne wajen su idan an sama musu wajen da za su yi noma don su taimakawa sauran 'yan uwansu marasa ƙarfi. Sako daga Ibrahim GT Chindo. To amsoshin tambayar da muka yi muku kenan a Facebook cewa me ra'ayinku game da yadda gwamnatocin jihohi za su iya ware ma mazamna sansanonin gudun hijira gonakin da matasa da kuma masu ƙarfin cikinsu za su iya nomawa domin samun isasshen abinci ba tare da sai sun jira an basu ba. Nan gaba kaɗan za mu da tattaunawa da Sanata Muhammad Ubali Shitu, ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar jihar Jigawa za mu tattauna da shi akan waɗannan matsaloli ko waɗannan batutuwa da kuka ji a cikin amsoshin tambayarmu da kuma kamar yadda muka bayyana a buɗe wannan shiri. yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi ku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To masu saurare yanzu haka muna tare da ɗan majalisar dattawan Najeriya sanata Muhammad Ubali Shitu mai wakiltar jihar Jigawa. Salamu alaikum sanata. Salamu alaikum salam. Ina wuni. Lafiya Yawa to kana jin mu da kyau ko sanata? Ina kuma ga dukkan alamu kai ma manomi ne ko? noman bishiyoyi. Ina noman kayan abinci. Ina noman da ta fuskar haɗa. Yau, Sanata, wani mai sauraron idan ya ji muna magana a kan karancin abinci mai gina jiki ko kuma rashin samun isasshen abinci, wani zai mamakin cewa ganin irin albarkar da Allah ya wa Najeriya a zo ana tattauna irin waɗannan maganganu musamman idan muka duba 'yan gudun hijira da ke zamna a sansanoni suna ta kukan karancin abinci. Kamar ya kake ganin za a iya haɗa ƙarhi a yi maganin wani al'amari? eh to abubuwa ne na ɗaya sai asa tsoron Allah a zuciya ko mutum ya fuskanci gaskiya duk shugaba ya tsaya kan gaskiya a gabatar da abubuwa wanda zai da amfani kamar yadda ake faruwa a sabgan noma ko a shirin kan sarki duk abin da ka sani taimako baya zuwa ga manoma akwai matsari na matakai ma'aikata 'yan siyasa 'yan kasuwa suna tarin taimako baya zuwa ga manoma kuma ita wata ba ta program kan lokaci sai lokaci ya ƙuri sai gari an yi abin ba a samu amfani ba kuma in ba a samu amfani ba dole a yi yunwa ba a gaba to amma in an duba kuma kowa ya tsaya a wajen kowa matsayinsa kowa ya tsaya kan matsayinsa kada wani shiga aikin wani kuma kowa ya aiki tsakaninsa da Allah a samu abinci zai samu Mm. Yau wato sanata yanzu da yake Allah ya sa ka samu shiga wannan wato zaure na majalisar dokokin Najeriya kuma ga waɗannan matsaloli da duka kullum manoma suke kuka da su kuma kamar yadda ka ji waɗanda suka amsa tambayar da muka yi musu duk sun haɗu matsalar taki ba a da shi a kan lokaci kamar ya za ka yi amfani da wannan dama da ka samu yanzu ka gyara waɗannan abubuwa tunda kamar kana cikin kwamitin aikin gona ma ko? in ba a jima da fitar minista a gaban kasafin kuɗi ba irin tsari da mota ta kawo ta muhammadu buhari wanda ministan ɗaukar ta na gamsu da gaske kuma wannan intabiyu da na ji mutane suna faɗa ra'ayinsu amma sun karanta takardar da gabatar duk abin da za a yi na noma za da goyon baya a kafa ƙungiyar manoma domin samar da shugabanci ga manoma kuma domin isar da taimako ga manoma ƙungiyar da suka zaɓa da kansu suka kafa da kansu za su biya musu bukata mun yi magana taki mun ga an ba da kaso mai yawa tabbatar da taki har ma na tambayi ministan kuɗi ministan noma a ya za a yi da ideas masu kyau an gabatar ya za a yi ya isa ga noma suka ce ayyana suka zo kuma gyara za a yi za a tabbatar sako ya isa manoma maganar samun da malaman noma masu faɗakarwa don bunƙasa ayyukan tuni ministan kuɗi ya gabata mana da tsarin tabbatar da haka kuma za a haɗa kai da ma'aikatan da gwamnatocin jihohi domin tabbatar da waɗannan za a haɗa kai da ƙungiyar manoma domin tabbatar da wannan za a haɗa kai da private sector ma a tabbatar wani abu ya yi za a kama da ingantaccen iri domin ƙarin amfani ga manoma kuma ana tunanin kafa hukumar sayan kayan amfanin gona kin san a najeriya sai manomi ya yi noma ya samu amfanin sai 'yan kasuwa saya shi ko mai ƙaramin karfi ne ya rasa yadda zai dole isar da tsari ba da noma ba to wannan ma an ɗau mataki a kansa sannan ana da samar da ƙananan masana'antu domin samar da amfanin gona wanda zai ƙara wa bandu da Halo, Eh, muna jin ka sanata, muna ji. Yawwa, idan an yi aikin ya ba wai kawai an noma din ba, bayan an noma din za a ƙara a sarrafa shi. a sarrafa wani fili an samu aikin yi bayan an samu aikin yi kuma shi ƙarin kuɗi ya ƙara samuwa ga manomin kuma mun ne ya wuce tsarin noman su auduga gyaɗa ɗiro shi ma gwamnatin tarayya ta gabatar ta sa mun kuɗi an kawo gaban mu kuma za mu yi ƙoƙari mu tabbatar an ya wuce a samu ba a samu wasa a kai ba mm. sannan akwai sarrafa fatu da kin san a shekarun baya a su ake samun kuɗi amma a wannan shekaru an watsar cinyewa ake yi shi ma yanzu gwamnati ta kafa za ta tabbatar da cewa an tara fatu an yi da an sai da su samun kuɗi ya tsaro kuma a wajen aiwatar da abubuwan za a kawar da siyasa wajen aiwatarwa kin san a baya in an kawo irin wannan tallafi sai ki tabbatar sai ki ga dan banga ya samu sai ki jam'iyya ya samu zaune gari banza ya samu manomi bai samu ba shi ma wannan ministan ayyuka ya tabbatar da cewa za a yi wannan aiki a kansa a ɗaya babbar matsala guda ɗaya tsarin noman zani. tsarin noman rani a shekarun baya ya samu taɓarɓarewa saboda rashin samar da kuɗin gabatar da ayyuka a wasu wuraren an samu kuɗaɗen amma an jiya a kanarsa an yi wasu abubuwa da su kamar da irin muke ji a sauran kuɗin nan to a sauran noman ma an yi dan kwanan nan an gabatar da rahoto na wani irin wannan ayyukan wanda ga an ce an yi amma ba a yi ba to amma nan ana bincikawa ita kan hukumar kula da ma'aikatan ruwa tana kwari ta sansa su ma ta gano waɗanne ne aikin gaskiya nan waɗanne ne ba sa nan kina duk a baya waɗannan babu su kuma kin ga idan an dawo da noman rani a noman rani na ƙananan tafkuna da koguna in an inganta su ki kowa zai samu aikin yi abinci da su akwai ƙananan rijiyoyi a wurare waɗanda ruwan ya fita sun ya a shekarun baya a hori da yawa akwai program na riba basin development na na irin kasko mm. jada hukumar da noma mm. an samu ci gaba da yawa kin kamar noman alkama a shekarun baya an yi amma aka zo aka watsar da shi ya zama alkamar ma sai an sayo to yanzu mai a sayo da ita waɗannan injina a samar da su a samar da rijiyoyin a koya wa mutane noman su yi su ci su sayar kika kun sayar hankali ne. Mm. idan an yi irin wannan ayyuka kin za a rage zuwa na zuwa bulan mm. mutum ya bar garin sai tafi ce zani a can ya zama ɓarawo a can ya zama amuroba a can ya zama dan boko haram a can ya zama dan kidnapping abin da yake ba ruwa ko ba aiki a garin neman abinci sai a yaudare ka shiga saboda ba taka ba amma yanzu da tarayya ta yarda ta gabatar mana za ta tabbatar da an inganta lokaci kuma wannan hukumomin gwamnati tarayya wannan riba zai sun develop a aka watsar za a duba su za a tabbatar a bana an dawo da waɗannan noma wa'ana ana yasa. Mm. To kin ga idan aka tafi ayyukan da ba a yi ba da wanda aka yi su dinga ba za a jira kuɗi aikin banza ba hmm. kinga shi ma za a masauki kuma sannan akwai tsari da gwamnati jami'a ta shiga na maganan world bank don gyaran kogunan da suka lalace da projects din da suka lalace abubuwan amfani. Eh, yau, eh, yau, sanata kayan, yau, kayan. tafkin to duk gashi nan in an yi to idewa kuwa yawa sanata idan idan yawa idan muka duba matsalar yunwa sanata sanata minti eh, idan muka duba yunwa tana haihuwar yunwa tana haihuwar da matsaloli da dama na da suka sha kiwon lahiya yawanci idan mun ji yunwa kawai zaka ga mutum ya ɗauki abinci ne ya ci don ya kashe wannan yunwar ba tare da ya ci abinci mai gina jiki abincin da jikin mutum yake bukata ba ta yaya za a eh. tabbatar da cewa ɗan najeriya yana samun isasshen abinci kuma abinci mai gina jiki ita wannan kuma tsari ne kamar ke faɗa miki wato ana buƙatar faɗakarwa health education ana buƙatar koyar da ayyukan noman ma a sanar mutum abin da zai noma wajen shi amfani shi za mutum za da aiki extension workers su koya mutane noman kabeji noman karas noman salad noman wake noman abu duk abubuwan in ai talauci da yake sa ake gucewa ko ya san wasu abinci jiki yanzu ana zancen nama ana zancen wake ana zancen duk ana noma ake samu su kiwon shanu ma da tumaki mota ce za ta dawo da shi ta yi kasafin kuɗi ta gara sauraka idan aka noma akwai da yawa a yake nan za a samu kowa da shi ko shi hmm. Yawa, to sanata game da batun 'yan gudun hijira kana ganin jihohin da suka kamar yanzu inda waɗannan 'yan gudun hijira suke kana ganin kamar za a iya sama musu gonakin da za su iya nomawa domin su samar da abincin da za su ci tunda yanzu suna cikin wani hali na ha'ula'i game da samun abin da za su ci ma. Gaskiya ana sanya kyau sai a raba su da jihohi. Misali yanzu ga tafkin cadi wurin noman wannan haka da jama'a ne da na sokoto rima da na wurare da dama dai inda ya dace da wurin wurinsu yanzu kuma kuke yau mai an kashi haɗe da zai iya noma nan wanda yake mai duk an kashi kadawa ko kura ai zai iya yi kuma akwai aikocin da za a iya noman nan kai a bar wannan ma a ƙauyuka kan kogunan mu in an ba su an ba su kibi an ba su taki an ba su tallafi da kwarai za a iya yi za a yi mm. Yawa, sanata muna so mu ji ra'ayinka a matsayinka na manomi game da waɗannan albarkatu na noma waɗanda ake ta ana sauya ƙwayoyin halittar gadon su. sau da yawa abin yakan kawo cece kuce. Masana na cewa yin amfani da irin waɗannan irrai da ake canza ma ƙwayoyin halittar gado za su iya taimakawa wajen samar da isasshen abinci. Wasu kuma suna ganin a'a akwai matsaloli. Me ra'ayinka game da wannan? Ni ina ganin abu ne mai kyau. domin misali sun ina noman dibino kuma dibino ga kwallo yake shuka ba ina saiwa irin wannan irin ne daga saudi arabia daga daga uae daga kuwait kuma suna ba mu kuɗi ninkin ba ninkin yanzu in ce shuka dibino irin na asali a yaba kuɗi baka dubu goma dubu ashirin in shuka dibino irin wancan wani a kawo kakan samu dubu hamsin dubu sittin har zuwa ɗari to kika ai amfanin ba ɗaya bane daɗin ma ba ɗaya bane shi dan adam ko ne bai san shi ba sai ya suka a amma ni a gani na yana da abu ne mai kyau To amma sanata ina da ina ɗaya daga cikin mutanen masu ɗan sukar wannan tsarin saboda a nan Amurka da ƙasashen da suka ci gaba za ka ga da akwai da akwai ire-iren kamfanoni da suka fito domin gujewa irin waɗannan ire-iren saboda yadda suke a jikin mutum bayan sun ci abinci mai su a ciki ya kake ganin zai taimaka wa mu mutanenmu waɗanda ba su da isasshen ilimin masu su iya bambance abincin da aka yi amfani da irin waɗannan ire-iren da kuma waɗanda ba amfani da su ba to ai mu irin wannan ba su mana ma Najeriya ba na yadda suke kalmar kamar improved siblings ne na abubuwa na tissue culture su wanda ake kawo amma in jina can wani wani aka a halitta ne an wazo najeriya ba kwarai da gaske da akwai yadda za a yi a faɗakar da mutane idan har sun zo ɗin su gane bambanci baya ma na kiwo wajen yadda za a sarrafa kamar kaji da dabbobi haka naman a san dai cewa idan har kaci wannan yana da ga abin da yake cikin shi don mutane su iya yin kuma na tabbatar ba yanzu na suka bar mu a budget ana zancen tsarin da za a kafa a airport a tabbatar cewa da ko shuka wadda za ta cutar da ɗan ba shi da ita ba. Eh, amma nan sai ga sai ga ya yi kyau kuranta services hmm. ya yi yau wannan ina ga magana muna magana ne akan abu biyu akwai akwai albarkatun gona ko albarkatun noman da ake sauya kwayoyin halittar gadon su akwai kuma irrai waɗanda ake samarwa waɗanda ake ingantawa waɗanda kamar za su iya jure ma eh, ƙarancin ruwa musamman da wannan canjin yanayi akwai inda da an saba samun ruwa yanzu babu akwai kanwa ruwa to akwai irrai waɗanda aka inganta inda za a iya shuka su ko da babu isasshen ruwa za su iya hitowa kamar za a iya yin amfani da irin waɗannan a Najeriya ba ne wanda wanda kike tsammani ba mu duk ilimin da muke a Najeriya ake sarrafa shi mm. akwai National Seed Council da aka yi kuma akwai duk abubuwan da ake certifying an yi da shi yanzu nan minista yake gabatarwa cewa ba za mu shigo da inzika wanda mu san arziki ba a najeriya din akwai hukumomi da ake don samar da iri kuma ana aiki da su kuma aka samu tsaya. Mm. yawa sanata yawancin 'yan najeriya in muka tattauna da su za su nuna cewa um, ƙasar an hankulan hankulan mutane ya karkatu sosai akan mai yanzu kuma ga matsalar da ake fuskanta da mai kamar wani kira za ka yi ga su hukumomin da ma kowa da kowa da za a haɗa hada karhi da karhi a haɓaka a kuma farfado da martaba aikin noman domin a samu wadata abinci a ci a ƙoshi kuma a zama masu koshin lahiya. cin ga hannun da Allah ya Dama asali Najeriya akan noma muka ku da wannan a haƙo ma'adani. Fetur ya zo muka watsar. Yanzu kuma da fetur ya lalace ga mun koma gidan jiya mun dawo muna inganta su. Kiran zan yi wa Najeriya ne dama wani hannun sai ya Allah ya hana ka abu domin ka gini. kuma sai baka wani abin ka lalace saka wannan tsari tsari ne mai kyau dole a duba saurin hanyoyin samun kuɗi irin haƙƙazai irin noma musamman ma noma babu abin da ya noma mahimmanci kina yin noman da fara Allah ne ka ruwan sama kai idan noman rani za ka yi shi ma kogi ne kayan yana gudu za ka ja ruwan ka yi da wahala a ce a yi noma a irin haka ba a samu ba to kai an zo an noma abinci ya isa ina sauran sayarwa za a yi ina za a samu kuɗin da za a yi amfani da su saboda abu ne mai kyau kuma in Allah ne za ka canji na tabbatar gwamnati ba da wasa take ba kuma in Najeriya dole a ba gwamnati goyon baya a taru a canja a yi maganin wani abu ka zo da abu mummuna ka canja ya zama kyakkyawa a yafi a ce ka zo ka bata so ka abu ne mai kyau Yawwa muna godiya sosai Sanata Muhammad Ubali Shitu dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar Jigawa mun gode sosai Allah ya saka da alheri mun gode da watan bayanan da kai da kuma kiran da kai ya haɗa kunnuwan da ya kamata su ji. alhamdulillah mun mun godiya Allah kyauta Allah ke mu yawa to ba saurare iyakacin shirin namu kenan sai gobe war haka da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da injiniyan mu Mr. Misha Halima Jibrau ke sallama da ku ku huta lahiya Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba muryar Amurka yau ta canza. a yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma tasa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.